yau juma'a sha takwas ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha shida ga watan jun 1995 shehu usmanu allah ya ji kanshi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya ce alfaslun rabi ashara fasli na goma sha hudu a cikin wannan littafi nashi bayanu wujubil hijrati ala al-ibad باستمرار وجوب الجهاد على الأمة بعد الصحابة game da cewa za a ci gaba da yin jihadi wajibi ne bayan ainihin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa a kan al'ummar musulunci radiyallahu anhum Allah ya ƙara wa sahabbai yarda ma'ana ayoyin da suka sauka suna magana dangane da jihadi cewa wa qatiluhum wa qatiluhum ba wai da sahabbai ne kawai ake wannan maganar ba amma ko da bayan sahabbai din wajibi ne al'ummar musulunci ci gaba da yin jihadi faqulu wa billahi tawfiq yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna wujubal jihadi mustamirrun ala al'ummati ba'da sahabati ridwanullahi Alayhi. wajibi ne al'ummar musulunci su zarce akan yin jihadi bayan sahabbai Allah ya kara musu yarda قوله تعالى في سورة البقرة سبب الله من أوكسين سرقيا فإيجكين سورة البقرة سوى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يا كافر يا حسي على مباب الثورة وتفتنة كافر كده شركة ويكون الدين لله الدين سنطايق مع الله كليأكي وقوله في سورة وقوله في سورة الأنفال وقوله تعالى في سورة الأنفال da kuma maganar Allah madaukakin sarki a cikin suratul anfal inda Allah yake wa qatiluhum ya ku jama'ar musulmi ku yaƙi kafirai hatta la takuna fitnatun har ya zama babu sauran wata fitina wa yakuna kulluhu lillah dukkan addini ya zama Allah kadai ake wa tsakanin wannan aya da waccan aya bambancin da ya zo shine tauhid da lafazin kullu addini gaba daya ya zama Allah kadai ake wa وفي تكملة تفسير عبد الرحمن السيوطي أتكن تفسير جلالين عند قوله تعالى أو عند الله مدعوك سركي حتى لا تكون فتنة حتى يتي معنى shi أي حتى لا يوجد شرك har sai an waye gari babu sauran shirka kwaya ɗaya ma'ana aka fara yin jihadi sai an ga duk wata shirka duk wani kafirci sai an kwankwace su baki ɗaya tafsirin a cikin tafsirin khazin kuwa قال ابن عباس ابن عباس يتي يعني حتى لا يكون شرك abinda ake nufi shine har ya zama babu sauran shirka da wannan da wata ma'ana duk ɗaya ne wa qala inda qawlihi ta'ala sa'annan shi imam al-khazin ya faɗi a inda Allah madaukakin sarki yake wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya zama na Allah ne yace ya'ani takunu ta'at wal ibada da da'a da bautar Allah kulluha gaba ɗayan su su zama khalifatan lillahi Allah kaɗai ake wa duna gairi ba wani ba to sai ranar da aka ga an daina shirka an daina kafirki ba wanda ake sauraron maganar shi sai Allah ba wanda ake bautawa sai Allah to daga ran nan shikenan bukata ta biya wa yadullu ala istimrari wujubil jihadi aidha shehu yace abinda zai kara nuna maka cewa jihadi wajibi ne a zarce a ci gaba da yin shi har wa yau qauluhu ta'ala magana Allah da yace fa idza laqitum alladhina ya ku musulmi idan kuka haɗu da kafirai a wurin yaƙi fa barbar riqab to sai ta dukan wuyansu sai da abiri da masdari dukan wuya za ku ta yi zalla hatta idza askantumuhum har sai kun jiga ta su wasa shuddul wasaqa sa'annan ku yawaita daure su an ga gasu nan an kama su na kashewa an kashe waɗanda suka raunana sun raunana sai a kama su a ta ta daure su fa imma mannan ba'adu a wannan halin ko ku sake su haka siddan ba karban ko kwabo don ko kun sake su ba abin da za su iya yi wa in ma fida an ko kuwa kowa a dora mishi fansa abin da zai kawo sannan a sake shi hatta ta ba alharbu zaraha har sai ainihin yaki ya kare har sai an ga bukata ta gama biya sannan ainihin za a yi waɗannan abubuwa قال المفسرون شيخ عثمان ce malaman tafsiri suka ce. ai hatta tan qabiyal harbu har sai yaki ya kare baki daya walam yabqa illa muslimun babu sauran wanda ya rage sai musulmi au musalim ko kuma wanda ya mika wuya ma'ana ko musulmi na hakika wanda yake ya yarda da addinin musulunci zai yi ko kuma wanda ya riga ya yi saranda ya mika kai ainihin shi kenan wal ma'ana hatta ya ba ahlul harbi shirkahu ma'ana har sai waɗanda suke yaƙar musulmi sun bar shirkar da suke yi wa ma'asiyahum da kuma saban allansu wa huwa ghayatul lima zukira min ad-darbi wannan shine iyakan manufar da ta sa aka ce ai ta dukan su in suka bar kafirci to shikenan duka ya kare wa shiddi da da dauri din nan wal manni da kuma fansa a ce a sake su ba tare da kokobo ba wal fida da kuma fansa in har suka daina kafirci to kenan an kai gayar manufa in ko ba su daina ba to duka da ɗauri bai tsare ba bi ma'ana anna hadhihi al-ahkam shehu yace abinda ake nufi waɗannan hukunce hukunce da aka faɗi jariyatun fihim suna nan suna gudana akan kafirai hatta la yakuna harbun ma'al mushrikina har sai ya zama babu sauran wani yaƙi tare da arna bi zawali shaukatihim ta hanya a gusar da ƙarfinsu wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana hatta ba'al alharbu au zaraha har sai an kwankwace duk wani kafirki sannan za a daina yaki wakila a wata ma'anar aka ce binzuli isa alaihi salam musulmi za su yi ta yin jihadi har sai lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya sauka matsala dangane da saukar annabi isa mun sha yin bayani nassoshi na alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahihai da kuma ijma'in al'umma musulunci min awwalihim ila akhirihim sun haɗu akan cewa lalle annabi isa zai sauko a ƙarshen duniya ya yi daidai da tunaninka da yi daidai da tunaninka ba ya yi daidai da abin da Allah da manzan Allah suka faɗi don haka sai ka miƙa wuya ya ce wa fi musnad ahmad a cikin musnad na imamu ahmad fi hadisin dajjal game da hadisin da annabi yake bayani akan zuwan dajjal yace summa yanzilu isa alaihi salam dajjal in ya sauka zai kewaye duniyar nan baki daya a cikin kwana arba'in haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi garin da ba zai shiga ba shine makka da madina idan ya je makka a madina manzo Allah ya ce sai madina ke girgiza a wannan lokaci in ta girgiza duk wani munafuki da sauran wani burbushin wasu marasa gaskiya sai su fito sai dijjal ya janye ya janye nashi kenan to ne yake cewa ila an qala fa yaqtuluhu sai annabi Isa ya sauka sai ya kama ainihin shi dajjal ya kashe shi hatta inna shajara ma'ana shehu ya takaita mana wannan hadisi kenan ne kaji ya ce ila an kala, ya ya rage abubuwan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya kawo iya inda yake da bukatar kafa hujja dama malaman hadisi suka ce ya halatta ai haka sai annabi Isa ya kama dajjal ya kashe shi hatta inna shajara wal hajara har bishiya da dutse yunadi ya ruhallah za su kira annabi isa ce ya kai ruhullahi ha haza yahudi wannan ba yahude ne gashi ya ɓoye a baya na ka zo ka kashe shi fala yatruku mimman kana yattabi'uhu ahadan illa qatalahu annabi isa ba zai bar wani da ke cewa yana bin annabi isa ba amma kuma ba tare da addini ba na musulunci ya kama shi ya kashe shi وقد روى البخاري في صحيحه حديث البخاري يروي حديث دكي cewa la yanzilanna ibn maryama hakaman adla Isa dan Maryam zai sauka a cikin ku ya musulmi karshen duniya zai yi hukunci da gaskiya menene gaskiya da adalci shine alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fala saliba duk inda ya ga cross sai ya balle mun gane ko duk inda ya ga cross sai ya balle shi wala yaqtulanna al-khinzira kuma duk inda ya ga alade sai ya kashe shi wala yaba'na al-jizya sa'annan kuma ba zai karbi jizya ba a wannan lokaci ko ka musulunta ko kuma kawai a aika da kai lahira wa fi riwayati abi daud al-fiyalisi a cikin riwaya abu daud al-fiyalisi ba abu daud al-sijistani ba abu daud shahararru biyu ne a cikin malaman hadisi da wannan al-fiyalisi yana da musnad da kuma wancan abu dauda a sujistan yana da sunan hatta ya halika fi zamani hilmilal duk wani addini duk wata hanya duk wata kungiya duk wani bankaura da ake bi a zamanin annabi isa in ya zo sai ya ga ya ainihin rumurmusa waɗannan kungiyoyi baki ɗaya da hanyoyi da duk wani addinai kullaha dukkansu khairal islam in ba musulunci ba musulunci kawai zai kyale ba abin annabi isa zai tare ka in zai kashe ka ka gaya mashi ya kyale ka kawai sai ka ce kai ai musulunci kawai sai ka ce islam only amma kana faɗin sunan wani abu sai kafce ka shi ke wa yadullu ala istimrari wujubil jihadi aiba shehu ya ce daɗin daɗawan abin da zai nuna mana wajabcin cewa jihadi wajibi ne a ci gaba da shi qauluhu alaihi salatu wassalam magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace al jihadu madin jihadi tabbataccen abu ne ai mustamirrun yana nan ya zarce mundu ba'atha na nabiyahu da Allah ya aiko annabin shi sallallahu alaihi wa sallama la yanquduhu juru man jara zalincin azzalimi ba zai warware hukuncin jihadi ba wala adlu man adal haka kuma adalcin mai adalci ba zai sa jihadi ya koma ya zama ba daidai bane a'a har abada jihadi yana nan وقوله عليه الصلاة والسلام كما في المدخل ya ce kamar kuma yadda annabi ya faɗi a yadda ya zo cikin littafin madkhal lan yabrah hadha ad qa'ima manzo Allah yake wannan addini ba zai gushe ba yana nan a tsaye da kafafuwan shi daram da kam yuqatilu alaihi isabatun min musulmi na za a samu wasu jama'a cikin musulmi sun dage suna yin yaki hatta ta koma sa'a har sai tashin alkiyama ya zo intaha wannan babu ya kare abinda shehu yake son ya nuna mana tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan ainihin hadisai da maganganu na malamai na tafsiri da makamantansu shine cewa ba za a ce wai aikin da babu sahabbai babu jihadi ba a'a duk sanda buƙatar jihadi ta kama za a ainihin yi wannan jihadi ɗaya bayan ɗaya duk inda ya kamata a yi ko jihadi ne da takobi kamar yadda za mu ji ko kuma da baki ne ko da alkalami duk abin da ya kama a yi jihadi za a yi gwargwadon yadda ake buƙatar shi الفصل الخامس عشر فصل نقوم شابير في حد jihad game da abin da ake nufi da jihadi da arifi na jihadi ma'ana definition na jihadi shi jihadi din ma menene jihadi don addinin musulunci so ake a fede maka shi ɗaya bayan ɗaya in baka san addinin musulunci a karance a ilmance ta hanyar duk abinda za a yi ce maka gashi inda aka samo shi a littafi ka za ba to kenan sai ka zo sai ka zama ɗan ta'adda ko kuma ɗan tawaye wa addinin musulunci sai daga kana yin abu kamar daidai ne sai zama kuma ba daidai ba ne shi yasa shi jihadin ma da ake cewa jihadi jihadi wai menene jihadi sai shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce da kai amma haddul jihad abinda ake nufi dai da jihadi faqad qala ibnu arafa Ibnu arafa al-maliki ya ce huwa qitalu muslimin kafiran shine musulmi ya yaki kafiri ghaira bi ahadin kafirin da ba na amana ba ba ai alkawarin zaman lafiya da shi ba sannan ya yaƙe shi ba don ya karɓi dukiyar shi ba sai dai ila'i kalimatillahi ta'ala don ya ɗaukaka kalmar Allah maɗaukaki au hilau ko kuma ya kawo kalmar Allah ga wannan kafiri ma'ana ko ya kawo musulunci ga wannan kafiri aw dukhulihi ardahu lahu ko kuma ya shigar da musulunci kasar shi kafirin shine abin da ake nufi jihadi intaha wannan fassara ta kare da aka samo ta daga ibnu arafa ba maliki ashe in ka fahimci wannan shi ne yace jihadi shine musulmi ya yaki kafiri duk sa'an da kai musulmi ka je kana yakar dan uwanka ba jihadi zaka ce kake ba sai a ce an fada fitina kenan wannan bala'i kenan Allah ya yi. sannan in kafirin ka je kana yaƙa a matsayinka na kai musulmi amma kafirin da aka yi alkawarin amana na zaman lafiya da shi wannan ba jihadi kake ba wannan kaci amana ne domin duk sa'an da kafiri ya kulla amana zaman lafiya da musulmi in dai ba shi ya warware ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to kar ku sake ku ainihin ci amanar shi in kuka ci amanar shi kun ci amanar Allah da manzon Allah ma'ana Allah da manzan Allah ne zai yi husuma da ku a ranar alkiyama waye zai iya irin wannan husuma ba za ta yi ba to sannan kuma in kai musulmi ka yaki kafirin da ba na amana ba ya zama ka yaƙe shi da nufin ɗaukaka kalmar Allah ne in ka yaƙe shi da nufin ka ɗaukaka ka ko ka samu kuɗi ko ka samu mulki to ba kai jihadi ba ko kuma ka yaƙe shi da nufin ka saka shi a cikin musulunci ko kuma ka yaƙe shi da nufin ka shigar da musulunci ka kai shi in jihadin ka ya cika waɗannan sharuɗa sunan ka mujahidi sunan aikin ka jihadi in ko ba haka ba to sunan shi yadda kake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe kafirin amana yace ba zai ɗanɗani ƙanshin aljanna ba yace ƙanshin aljanna ko ana biyo shi tun daga tafiyar saura shekara ɗari biyar ma'ana kana kafin ka kai aljanna shekara ɗari biyar kana jin ƙanshinta amma an ka taɓa kafirin amana saboda matuƙar yadda musulunci yake da aminci shine ba za ka ainihin ji ƙanshin aljanna ba in baka ji ƙanshinta ba wa yake magana shiga Allah ya kiyaye intaha wannan bayanin ya ƙare قال الخرشي da abin da alhafiz al-kharshi ya faɗi a cikin ainihin wato sharhin muktasar yace wa qawluhu li ila'i kalimatillahi da malam ya ce a yi yaƙi ɗin nan domin ɗaukaka kalmar Allah ya ƙatazi anna man qatalil ganima ya hukuntar da cewa duk wanda ya yaƙi don ya tara ganima aule izhari shaja'a ko don ya bayyana shi gwarzo ne wa gairiha ko kuma wata manufar daban la yakunu mujahidan wannan ba zai zama mai jihadi ba fala yastahiqqu ganima dan haka bai cancanta ya ci ganima ba haisu bahara zalika duk sa'an da haka ya bayyana bai cancanta a ɗauki ganiman musulmi a bashi ba wala ya juzu lahu tanawuluha shi kanshi in kuma an rinsa ido an kawo an bashi to bai halatta ya karba ba haitu alima min nafsihi zalika duk sanda ya gane haka daga kanshi shi kanshi ya fahimci cewa jihadin nan da yake ba dan Allah yake ba to in aka raba ganima aka kawo aka bashi sai ya karbi su kuma al'umman musulmi kada ma su raba da shi qultu shehu yace wa aslu hadha al-hadd asalin inda aka samo wannan fassara ta cewa jihadi shine mutum ya yaki kafiri don Allah ba don wata ba fi sahihil bukhari ma jaa fi sahihil bukhari hadisin da yazo a cikin sahihil bukhari an abi musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari qala abu musa yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami mutumin da yake yaƙi don tara ganima war rajulu yuqatilu lil ko kuma mutumin da yake yin yaƙi domin a faɗe shi a ba da labari cewa ai sadauki ne war rajulu yuqatilu li yura makanuhu da kuma mutumin da yake yin yaƙi don a ga irin ainihin ƙoƙarin shi faman fi sabilillahi cikin ɗayan waɗannan uku wane ne yaƙin shi ya daidai da hanyar Allah فقال في النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wanda bi ya yaƙi domin kalmar Allah ta samu ɗaukaka shi ne don tafarkin Allah ma'ana cikin waɗannan guda uku babu wanda ya dace kenan don wancan yi don ya samu ganima wannan yi don a faɗe shi wannan yi don a ga iya ƙoƙarin shi dukkaninsu ba su dace da fi sabilillahi ba ke. wa madkhal a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wannan madkhal din nan da shehu yake yawan kafa hujja da shi kar ku manta shine littafin da ko kuma ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke yaƙi da bid'a wurjanjan kuma wanda ya rubuta shi mutumin ƙasar masar ne kuma ba maliki ya shekara kamar ɗari bakwai yanzu da rasuwa wannan littafi shine wani lokaci muka ɗauko muka karanta ya bayanin tiryan tiryan tiryan tiryan cewa duk inda mai buga mandiri yake zindiki ne kuma ba maguzi ne mun gane ko shi ne wannan littafin ba wai mu ne muka rubuta ba kamar yadda wasu suka yi da'awa shi shehu usmanu da kanshi sai ce wa kuma muka ce duk wanda ya duba bai gani ba sai ya zo sai a nuna mishi amma sai wani ya miƙe sai ya ce ai shi ya duba bai gani ba a wannan ai ba uzuri ba ne ya duba bai gani ba ma'ana sai ya zo sai a nuna mishi a to yana zargin ai littafin sabon littafi ne musulmi ahli sunna suka rubuta shi na wannan zamani sai a ce to gashi shehu usman ma yana cewa wa fil madkhal a cikin littafin madkhal madkhal nawa na ibn al-hajj al-maliki mun fahimci wannan ko shehu ya ce a cikin madkhal aka ce idza nawa an yuqatila idan musulmi ya niyyar yin yaki litakuna kalimatullahi hiya al-ulya don kalma Allah ta samu ɗaukaka la ma'atarahu ma'atarahu ba ba'da zalika min Rabban abin da zai taso mishi lokacin da yake ya kasu na fushi au hamiya ko kuma yaji yana kin ainihin nau'in ƙabilarsu, au ma ashbahaha ko kuma makamantan haka wannan ba zai cutar da shi ba ma'ana tunda niyyar shi dan Allah ce da ya zo ya ne dan addinin Allah ya ɗaukaka sai kuma shi ya rinka zuwar mishi na kiyayyar kabila waɗannan da yake yaƙa ɗin aka ce an yafe mishi wannan da anna haza kana min waswasi shaitan domin wannan wani ainihin wasu waswasi ne da shaitan zai sa wa mutum wa nazaratihi da kuma fusga irin ta shaitan wa huwa ajassun nufus shaitan shi halitta ce wadda ke fusgar zukatan muminai allati la tamliku waɗanda ba su mallakan tasarrufin kansu wallahu azza wa jalla qad rafa zalika anna Allah mai buwa da daukaka ya yafe mana wannan abu ma'ana in ka shigo sallah ka ne sallar ka tsakaninka da Allah sai wani abu ya shigo maka dangane da shaidan wannan an yi maka afuwa saboda asalin niyyarka intaha wannan bayanin ya kare kulki shehu ya ce wala yadurruhu aidan qasdul ganima nufin samun ganima ba zai ainihin cuci jihadin shi ba idza qatala li ila'i kalimatillahi idan ya yi yaƙi don kalmar Allah ta samu ɗaukaka sai kuma manufar son ganima ta zo mishi kama bayyana ulama kamar yadda malamai suka yi bayani ولذلك قال الشبرخيكي في شرح المختصر saboda haka a shibirhikil mamaliki ya ce a cikin sharhin muktasar inda kaulil musannif a wurin da mai muktasar ya ce wala yi gusalu shahidun mu'tari wanda ya shahada a filin jihadi ba za a yi mai wanka ba da jinin shi da rigar shi za a ɗauke shi a kudin jinin shi cikin likafani a saka shi a kabari sai malam shibri ya ce wa'alam ka sani da cewa anna shahida salasatu a ƙasa shahidi ya kasu kashi uku na farko shine shahidu duniya wal akhira akwai wanda ya shahada don samun duniya da lahira wa shahidu duniya fakat akwai kuma wanda yake ya yi shahada ne garin samun duniya kadai wa shahidu akhira faqat akwai kuma wanda ya shahada domin samun lahira kawai fa shahiduhuma kaman qatalal kuffar shahidi wanda ya shahada don samun duniya da lahira shine wanda yake kamar wanda ya yaki kafirai li'ila'i kalimatin lahi ta'ala don kalmar Allah madaukakin sarki ta samu daukaka fahibahu qasdul ganima sai kuma nufin samun ganima ya same shi amla ko kuma bai same shi ba to wannan sai a ce ainihin ya yi yaƙi domin ya samu lahira sa'annan sai wata manufa ta samun ganima ta shigo wannan ba zai cuci jihadin shi ba wa shahidu duniya faqat wanda ko ya shahada don samun duniya kadai kaman katala likasdil ganima kamar wanda ya jihadi domin ya samu ganima auli yuqala ko kuma dan ai magana a bada labarin shi auli yuzhira shaja auli yuzhira shaja'atan ko dan ya bayyana shi gwarzo ne auli hamiyati qaumihi ko kuma ya yaki ne don ya kare kabilar shi auli dabbi amalihi ko ko ya tara dukiyar shi au ahlihi ko kuma iyalin shi auli sauni irdihi ko ya kare mutuncin shi au na hau zalika ko makamancin haka duk wanda ya yaki dan ɗaya daga cikin waɗannan manufa to in aka kashe shi a wurin wannan yaƙi ya yi shahada amma dan neman duniya wa shahidul akhirah shahidin lahira ko wanda ya zama fakat shi ne wanda ya zama ya yi ainihin wato yaƙi ne kaɗai ko kuma ya rasu ne kaɗai don ainihin wato garin neman lahira sai ce kalgare kamar wanda ya zama ya nufi ma'ana wannan shahidi ne amma sai an je lahira shahada shi za ta bayyana wal harif da wanda gobara ta cinye wal mabtun da wanda ciwon ciki ya kulle shi ya mutu wannan ma sai a ce yayi shahada amma shahada shi sai a lahira za ta bayyana domin a nan ba jihadi ya fita ba ciwon ciki ne ya kama shi kawai sai ya mutu ko kuma ainihin annoba ta sauka amai da gudawa ko su ko kuma mace ta zo haihuwa sai ta rasu ko makamancin haka duk waɗannan ya tabbata cewa shahidai ne amma sai a lahira ne za su ga matsayinsu wajen shahada din amma kai da jin cewa waɗannan shahidai ne ka san darajar su ta shahada ba ta kai darajar wanda aka kashe a filin jihadi ba inta a bayani ya kare shehu ya ce summa innal jihad kama qala al-qarshi sa'annan jihadi kama yadda karshe ya faɗi ala arba'ati aqsam ya kasu kashi uku na farko jihadin bil qalbi mutum yayi jihadi da zuci wa huwa mujahadatu shaytani wan nafsi shine mutum ya tsaya wurjan janye yaki shaytan ya kuma yaki kanshi shi kanshi an shaha an muharrama daga sha'awa wadda shari'ar musulunci ta haramta kashi na farko na jihadi kenan kai kanka ka ga tukuna ka hana kanka munanan ayyuka kuma ka lazimta wa kanka abin da shari'a ta lazimta maka wa jihadin bil lisani da kuma jihadi da harshe wa huwa al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar shine ka tashi kai umarni da kyawawan ayyuka ka kuma hana ayyuka waɗanda suke munana wa jihadin bil yadi akwai kuma jihadi da ainihin hannu wa huwa bajrul umara ahal manakir shine sarakuna waɗanda suke sun ainihin gyaru su da kansu su tsaya suna hana munanan ayyuka daga waɗanda suke munanan ayyuka ɗin bil adabi ta hanyar su ladabtar da su a koya wa waɗannan mutane ladabi ma'ana masallatai masallatai sarakuna su rinka sawa ana karantar da al'umma idan an karantar da su ba su yi aiki da shari'a ba wabbar sai kuma a ainihin rinka dukansu ana horar su waɗannan mutane bijtihadihim ta hanyar kokarin su sarakuna din wa minhu iqamatul hudud har wa yau kuma daga cikin ainihin wato nau'o'i na jihadi akwai tsayar da haddi na Allah idan wani ya sha giya ko ya zina ko ya wani abu wanda yake akwai haddi a shi a tsaya a ga kowane ne shi ko baban shi ne sarki ko alkali ko baban shi ne wanda yake ainihin malamin hukuma to a ga an tsayar da haddi a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce, tsayar da haddi guda ɗaya a bayan ƙasa ya fi alheri da kwana arba'in ana kwarara ruwa ga mutane sannan wa jihadin bisai da kuma yin jihadi da takobi ma'ana kamar yanzu a ce da bindiga ko kuma da makamai na zamani wala yan sarifu haifu uslika illa ilaihi duk sanda kaji an ce jihadi to wannan na ƙarshen ake nufi sai dai in wani nau'i daga cikin waɗancan da suka gabata ake nufi to sai a bambance ha bayani ya ƙare ma'ana duk inda aka ce jihadi to abin da ake nufi shine jihadi na takobi da takobi sai dai in wani nau'i na jihadi ake nufi to shine sai a dawo sai a yi bayani ma'ana shehu ya ne maka ishara kenan a cikin wannan littafi nashi mai albarka duk inda ka ji ya ce jihadi to ba wa'azi ba tsarkake niyya yake nufi ba me yake nufi abin da yake nufi shine a sa takobi da takobi a fito a yaki arna har sai sun ba arnan takansu alfaslu sadis ashar fasli na goma sha shida fi shuruɗi wujubil jihad game da sharuɗan wajabcin jihadi ma'ana kafin jihadi ya zama wajibi akwai wasu sharuɗa kamar yadda ka san sallah kafin ta zama wajibi to akwai wasu sharuɗa sai mutum ya zama balagagge sai ya fuskanci alkibla sai ya zama yana da tsarki da sharuɗa ga sunan malamai duk sun bayyana cikin ainihin littafai na hadisi da na fito to jihadi ma kafin ya zama wajibi a kan wani sai ya cika wasu sharuɗa kamar guda shida waɗanda za mu aqulu wa billahi tawfiq shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce qala ibn juzayyin ibn juzayyin al-malik ya faɗi fil a cikin al-qawanin al-fiqhiyya yace hiya sittatun sharuɗan jihadi guda shida ne na farko al-islam musulunci dole sai ya zama mutum musulmi ne sannan zai jihadi ba za a tashi tafiya jihadi a ce arna ma a zo a tafi da su ba shehu zai kulla mana wani babi wanda zai magana a kan. ko ya halatta a nemi waɗanda ba musulmi ba su taimakawa musulmi wajen yin jihadi to amma dai wanda jihadi yake zama wajibi akan shi anan ake magana shine musulunci sai wanda yake musulmi walbulo da balaga sai mutum ya balaga ma'ana yara ƙanana ba wajibi ba ne a kansu su yi jihadi to amma in an ga akwai maslaha akan a tafi da su sai a tafi da su don wasu yaran a yanzu wannan zamanin kokarin da za su yi to gaskiya wasu ba za su iya ba daga cikin manya saboda sun kalli fim sun ga yadda ake haura katanga da gudu sun ga yadda ake makirci a tsokalewa ne mutu minti ɗaya da sauransu kai babba sanda ka iya kawai su ka sun iya duk wani almakar wal wanda za a yi a ga cewa an yi nasara akan makiya don ba za ka fahimci haka ba sai ka ga yara sun tsaya a gefen dogo suna canis? za ka yi mamakin waye training din su su za su je su bayar suna kallon bidiyo suna nan suna nade abin da yake faruwa yana fitowa da safe sai ya zo practice make perfect zai fara a kan abokin shi a waye zai halatta wannan bidiyo da ake wa ana batar da yaran al'umma waye zai halatta wannan a ba za a halatta wannan ba ma'ana in za ku sa wa jama'a yara bidiyo wanda za su kalla sai ku ɗauko musu bidiyo fim na jihadi ko kuma yakin soja amma ku sa musu indiya suna ganin yadda ake fitsara da lalata wannan bai halatta mun fahimci wannan ko wannan ainihin ana cin amanar addinin musulunci ne ana ɓata tarbiyyar al'umma wajibi ne dattawan anguwa su haɗu su taro je su nasiha ga mutane irin waɗannan cewa wannan bidiyo da kuke abin alheri ne amma kun kuskure hanya ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata sannan ya zama ba kullum ba dan kar abin ya zama lahau ya zama hulewa ya shagaltar da yaranmu daga zikirin lahi a ce an ware duk ranar alhamis da juma'a misali za a nuna bidiyo to ko naira biyar kuka ce ba ku yi laifi ba kai ko naira goma kuka sa wa yara sannan fim din da za ku sa musu sai zama fim ne wanda yake ya shafa abin da yake mai amfani sai a ɗauko fim na tarihin imamu malik ko na tarihin imamu shafi'i ko na abu hanifa ko na ahmad bin hanbali ko na wasu manya daga cikin manya-manyan malamai ana nuna musu yadda ainihin yara suka taso suke karatu da ladabi da biyayya har suka kai matsayin su imamu malik ko kuma a rinka nuna musu fim na jihadi amma a saka fim na indiya ko na wasu 'yan iska ana nuna wa yara wannan a ƙashin gaskiya Allah zai tuhumce ku dangane da bata tarbiyyar al'ummar musulunci don waɗannan yaran da kuke gani ku ne suke yara a wurinku nan da shekara hamsin su ne kuma dattawa in kuka cuci tarbiyyarsu suna ƙanana kun cuci tarbiyyarsu suna manya wannan ɓacin tarbiyya nasu suna ƙanana da ya harbe su suna manya su kuma sai su harbi na ƙasa da su duk wannan wuzuru nauyin zunubi sai kuma kun rungume shi buhu buhu a ranar alkiyama wal hurriya da kuma yanci ya zama mutum ɗa ba bawa ba sannan jihadi ya zama wajibi a kan shi wal zukuriya da kuma kasancewar mutum namiji ne ba mace ba wal istifa'a da kuma ya zama zai iya bilbadan jikin shi lafiya lau yake zai iya wal mali da kuma dukiya wanda zai guzuri ya tafi da ita da wanda zai bawa iyalin shi idan hukumar musulunci ba ta da abin da za ta ban mishi ya baiwa iyalin shi to dangane da kasancewar wancan ainihin wato zukuriya kasancewar mutum ya zama namiji sannan jihadi ya zama wajibi akan shi malamai suka ce akwai inda jihadi yake zama wajibi akan hatta mata da ke gida malam mai muktasar ya ce idan aka afko wa musulmi musulmi suna zaune kawai sai kafirai suka yi musu mufaja'a suka afko musu sai a zo a yi shela kowace ta fito da muciya da taɓarya ta kulle hijabin ta gefe guda ta tsaya kofar gida ko kofar daki duk inda ta ji kafiri to ta rafka mishi mun fahimci wannan ko ma'ana a wannan halin jihadi zai zama wajibi hatta akan mata kenan tunda wannan addifa'i ne na kare kai wa fil muktasar malam yace a cikin muktasar wasa bi maradin imamu khalil ya ce jihadi yana faduwa akan mutum idan bai da lafiya Wa wasiban ko kuma kuruciya in ya zama yaro ne wa junun ko kuma hauka in ya zama mahaukaci ne wa aman ko kuma in ya zama makaho ne wa araj ko kuma in ya zama gurgu ne wa unusa ko kuma in ta zama mace ce wa ajaz ko kuma in ya zama ya gaza an muhtajin lahu ya gaza daga abin da yake bukata ma'ana duk abin da yake bukata wajen tafiya jihadi babu shi to shi kenan sai a ce jihadi ya faɗi a kan shi kama a ce babu za a tafi ne a mota sai zama mota ta cika babu guri to shi kenan jihadi ya faɗi a kan shi wa rikin ko kuma kasancewar mutum ainihin yana cikin ƙangin bauta jihadi ya faɗi a kan shi wa daini da kuma ainihin bashi halla wanda ake bukatar sai ya biya shi nan take to wannan jihadi ya faɗi a kan shi sai ya tafi kodago ya zai samu kuɗi don ya biya wannan bashi amma in bashi ne wanda yake ba nan take ake bukata ba ma'ana lokacin biya bai ba to sai ya tafi wurin jihadi din to dangane da waɗannan sharuɗa aka ce duk wanda ya ce zai iya daga cikin yaro ko wanda yake gurgu ko makamantansu sai a bashi ya tafi don wani gurgu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗan gyasawa sai zo ya ce ya rasulullahi in na tafi jihadi aka kashe ni wannan kafa tawa za ta miƙe a aljanna manzo Allah ya ce tangaran ku za ta miƙe ai sai gurgu dan jas dan jas dan jas dan jas yana shiga sai aka cokale shi sai mutu yana mutuwa manzo Allah ya ce wallahi ga shi ina ganin shi a cikin aljanna yana tafiya da kafafuwan shi biyu daram sallallahu alaihi wa sallam kawalidaini fi fardi kifaya yace kamar uwa da uba a cikin ainihin wato a jihadi na ainihin ko kuma al'amarin da ya zama fardu kifaya ne za su iya hana mutum bi bahari kamar ɗa zai tafi kasuwanci amma sai ya hau teku sai uwa ta ce ita ba ta yadda ba ko uba ya ce bai yadda ba to sai mutum ya bar wannan zai zauna a garin sai kasuwancin ko kuma ya tafi ta inda ba zai hau teku ba au khatari ko kuma sai ya shiga ta wani wurin rintsi wani mai haɗari sannan zai kai ga biyan bukatar shi idan uban shi ya ce kada ya je ko kuma uwar shi to a wannan halin ba zai je ba la jaddin amma banda kaka kaka ba zai iya hana shi ba a wannan halin ko da yake kaga akwai inda kaka yake tsayawa matsayin uba kamar wajen gado idan ba uwa ba uba kaka yana cin gadon da uba ko uwa ke ci shine ɗaya bisa shida to amma a wannan halin uba zai iya hana ka ka tafi fatauci inda ya zama za ka teku in yana tsoron haɗari gare ka amma kaka ko ya hana ka shari'a ta ce anan za ka iya karya ainihin hannun shi wal kafiru ka ghairihi kafirin uba kamar kafirin kamar wanda yake ainihin musulmin uba ne fi gairihi a wajen ainihin wato wata harka wadda yake ta harkar kasuwanci ko kuma ta ainihin harkar tafiya wata huɗa wadda sai an shiga haɗari ma'ana kamar yadda uba musulmi zai iya hana ka haka uba kafiri zai iya hana ka wajen tafiya abin da ya shafi harka ta kasuwanci ko kuma neman wani al'amari to amma dangane da jihadi fa ko uba zai iya hanawa a tafi aka ce idan jihadi ya zama kai ya zama farbi kifaya ne akan ka akwai waɗanda suka tsayo a kai in babanka ya hana ka sai ka hannu amma in ya zama jihadi ne wanda ya zama fardu ainihin a kanka in ba ka a wurin musulmi ba za su ainihin ji yadda suke so ba to ko uba ya hana uban ko musulmi ne ko kafiri za a tafi wurin jihadi a kan haka za a ɗauki nasoshin da suka zo wani ya zo ya ce ya lallai ina son tafi jihadi manzo Allah ya ce uwarka da ubanka suna da rai ya e eh ce fasihi ma fa jahil ka je kai jihadi a wurin su ma'ana ka je ka tsaya a kansu kenan intaha bayani ya tsari. wa qala fil qawanin ibn juza ibn juzayyin ya faɗi a cikin kawani ya ce wal abul kafiru uba kafiri kal muslimi kamar musulmin uba ne siman il asfari wajen hana fita tafiya wal da kuma shiga haɗari illa fil jihadi sai dai wajen jihadi anan ba za a iya saurara wa uba kafiri ba lituhumatihi saboda ana tuhumar shi kafirin uba da cewa tun da ya ga za a je a yaƙi ɗan uwan shi ne kafirai don haka ya hana to anan aka ce sai a ƙetare umarnin shi wakila a wata maganar kuma aka ce yamna'u Mutulakan, uba zai iya hana ɗan shi ya fita wurin jihadi kai tsaye wannan uba kafiri ne ko musulmi wannan wurin jihadi jihadi fardu ainin ne ko fardu kifaya haka wasu suka ce amma malam ya fara gabatarwa akan cewa a'a sai halin da ya zama farbi kifaya ne haka zai faru wafi zuhuratul wardiya a cikin littafin zuhuratul wardiya ko zuhuratul wardiya a ilam ya ce ka sani anna li wujubil jihadi jihadi dai kafin ya zama wajibi to yana da sitta shara'id akwai sharuɗa guda shida la yajibu illa jiha. jihadi ba zai zama wajibi ba sai in an samu waɗannan sharuɗa matakhtalla wahidin minha sakata wujubuhu duk sanda aka samu sharadi ɗaya cikin shida ɗin nan ya faɗi to wajabcin jihadi ya faɗi akan musulmi wahiyar islam sharuɗan su ne musulunci wal bulugh da balaga wal aqal da hankali wal hurriya da kasancewar mutum ɗa wal zukuriya da kasancewar namiji ba mace ba wal istifa'a bi sihhatil badal ya zama kuma mutum yana da iko ta hanyar lafiyar jiki wa ma yahtaju ilaihi min al mali da kuma dukiyar da yake bukata wajen ainihin ya barwa iyalin shi ko kuma ya tafi da ainihin ita wannan a kaddarawar hukumar da ta tura shi jihadin ba ta da karfi kenan idan hukumar da ta tura shi tana da karfi to ita ce za ta bashi abin da zai bawa iyalin shi ita ce kuma za ta bashi abin da zai yi guziri da shi na abin hawa ko makamantan haka amma in hukuma ba ta da karfi to shi sai nemo da kanshi a bayani ya kare malam ya ce wa ma'anar ibara a can ƙasa wannan muhaqqik kenan shine yake wannan magana ya ce abinda wannan magana take nufi al'akhira ta ƙarshe huwa annal walid al muslim wal kafir uba musulmi da kafiri ya takafa anifi tarki fardil kifaya li ajlihima za a iya barin ainihin fardu kifaya saboda su ma'ana duk abin da uba ko uwa suka hana idan ya zama wannan abu fardu kifaya ne bai lazimce ka ba lalle sai kai to sai ka iya hannuwa amma fil jihad amma wajen jihadi fa fardul kifaya fihi la yutraku li ajli al walid al kafir yace ba za a bar jihadi na kifaya ba saboda ainihin uba kafiri ya ce baya so a lintima'ihi ila lintima'ihi li dinin akhar saboda yana cikin wani addini wanda ba na musulunci ba larubama ya kunu sabab fi an yamna abnahu an jihad mai yiwa wannan kasancewar shi kafiri ya ainihin sa ya hana ɗan shi musulmi zuwa gurin yin jihadi din saboda yana tunanin za a je a yaki ɗan uwan shi ne kafirai al-muhaqqiq wanda ya gyara wannan littafi shi al-fatihi al-misri shine ya faɗi wannan magana alhamdulillah anan za a kwana insha Allah ta'ala sai kuma mako mai zuwa dama wannan mun maimaita karatun ne saboda wancan makon da muka yi wutar ba ƙarfi bai ɗauku a kasar ba kuma mun sharɗanta sai karatun mu ya ɗauku a kasar insha Allah to shi yasa muka ainihin maimaita an gane ko amma in Allah ya kai mu rana ita yau to insha Allah ta'ala za mu ainihin ci gaba da inda daga inda muka kwana sai dai muna da karatun tafsir al-aziz hamid tsakanin magariba da isha a masallacin kasuwar mukiya in Allah ya kai mu ina ga hakan ya kamata a rinka yin darasin ma'ana da zarar an gama sallah saboda haka in Allah su zan rinka kokarin ina zuwa nan in yi sallah da zarar mun ido da sallah sai a ci gaba da karatu kun ga gashi yanzu shida da kwata an kammala sallu ala nabi Allah ya yafe mana kurakuran waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna roƙon Allah Allah ya tsarkake zukatan mu daga shirka da riya da sum'a Allah ya tabbatar da digadigan mu akan bin alqur'ani da sunna waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta kafirai da ke wajen musulunci muna roƙon Allah ya shigar mana da su cikin addinin musulunci waɗanda ke yaƙan musarri da boye muna roƙon Allah ya shirya da su idan Allah bai nufe su da shirya ba Allah ya raba mu da makircin su Allah ya taimaki musulmi masu yin jihadi a ƙasar Bosnia da Algeria da sauran bangarorin duniya baki ɗaya yan uwa masu yin jihadi a ƙasar Masar muna roƙon Allah ya taimake su akan wannan kafirar hukuma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 23 ga watan Jun 1995 Shehu Usmanu Allah ya ji kanshi da mahaifanshi da malaman shi ya ce alfaslu sabi ashar fasli na goma sha bakwai fi fara'idil jihad farillan jihadi ma'ana kamar yadda ake cewa a farillan sallah farillan alwala to jihadi ma yana da farillai fa aqulu billahi tawfiq shehu ya ce ina mai neman Allah ya datar da ni akan abin da zan faɗi sai in ce qala ibn juzayyin fil qawanin ibn juzay al-malik ya faɗi cikin qawanin al-fiqhiyya yace hiya sittatun farlan jihadi guda shida ne niyyatu niyya shine na farko ma'ana jihadi ba zai yiwu ba dole sai an samu tsarkake niyya tsakani da Allah kake yi ba tare da saka wata manufa ba sannan kuma wa imam da kuma yi wa shugaba da'a dole sai ya zama ka yi wa ainihin shugaba biyayya ka yi mishi mubaya'a sa'annan kuma ka rinka mishi da'a akan duk abin da ya umarce ka wanda yake daidai da shari'ar musulunci wa tarkul gulul da kuma farin gululi sata daga cikin dukiyar da aka tara wajen jihadi din walwafa'u bil aman da kuma cika alkawarin amana da aka yi tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba na zaman lafiya kar ya zama saboda zafin jihadi ka je ka afka waɗanda aka yi alkawarin za a zauna lafiya da su babu rikici tsakanin al'ummar musulunci da su sannan ya ce wasu inda zahaf da kuma tabbata lokacin da yaƙi ya rincaɗe yaƙi ya rincaɗe ba ka ainihin wato ganin gabanka kawai jihadi ake wurjanjan har al'amari ya kai kana ganin kamar ya kamata ka gudu to ka tabbata a wannan lokaci sai ka ki guduwa wannan yana daga cikin farillai na jihadi sannan wata jannubul fasad da kuma nisantar fasadi duk wani abu wanda za a ji a saba wa Allah to a lokacin jihadi kamar yadda yake wajibi a guje shi a kullum to a lokacin jihadi ana karfafa ainihin haramcin wannan abu da kuma karfafa akan ainihin haramta maka shi to shine ainihin yace dole a guji waɗannan abubuwa yace wala ba'asa bil jihadi ma awlatil jur babu laifi a yi jihadi tare da shugabanni waɗanda suke azzalumai ne ma'ana an naɗa muku kwamandan yaƙi ya zama azzalumi ne to shi kenan dole ne sai kai mishi biyayya akan ainihin wannan maslahar da ake so a kai ga nasara ita ce jihadi Binta, bayani ya kare wanda shehu usman ya ɗauko daga cikin kawanin alfikihiyya da ibn al-juzayyi al-maliki in ka duba shafi ɗari ɗaya da arba'in 144 za ka samu wannan insha Allah qultu sai shehu yace bal yajibu Jihadi jihad walau kana ma'ahum yace ai ma wajibi ne yin jihadi tare da waɗanda suke shugabanni ne azzalumai ma'ana in a ya zama kwamandan yakin ku azzalimi ne dole ne ku ci gaba da ainihin biyayya gare shi don a samu kaiwa ga wannan a biyan bukata irtikaban li akhaffi dararai ka'ida ce ta malaman ilimin usulul fiqh duk sa'an da banna guda biyu ta haɗu sai a lura wacce ce wadda ta fi sauki in ya zama ba makawa dole sai an afka wa ɗaya sai a dubi mafi sauki cikin biyun sai a ainihin afka mata ana mai neman gafara a wurin Allah wa muktasar shehu usman ya ce domin a cikin muktasar na shehu khalil walau ma walin ja'irin mai muktasar ya ce jihadi wajibi ne ko da tare da wanda yake shugaba ne ja'iri azzalimi wa qala al-kharshi fi hadha wanda ya sharhi muktasar da yazo wannan wuri sai ce yani anna al-jihad fardun abinda shehu khalil yake nufi shine ce jihadi dai farilla ne walau ma al ja'ir ko da tare da shugaba kwamandan yaƙi ne wanda yake azzalimi fi hukumi wajen hukuncin shi da yake wa huwa allazi la yadh'u al-khumsa fi mawdihi shine wanda yake in ya raba khumsi to baya aji wannan ɗaya bisa biyar da aka ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu in ya dau ɗaya bisa biyar ɗin nan wanda aka ce wannan ya cancanta ga inda ba a saka shi sai ya taushe shi ba zai sa shi inda ya dace ba wala ya fi bi ahadin kuma baya cika alkawarin da ainihin yayi na zaman lafiya tsakanin shi da wasu kafirai da da jihadi ya faru kawai sai ya afka musu to shehu usman ya ce to mai muktasar ya ce za a iya jihadi da wannan shehu karshe kuma ya fassara abin da ainihin wato ake nufi da kasancewar shi azzalimi shine wanda ya zama in an yi kaso ga inda ya dace a saka kaza baya sakawa sannan baya cika alkawarin da ainihin aka yi tsakanin muminai da waɗanda su ainihin kafirai ne in an kalli wannan da kyau za a ga ya karya wata ka'ida daga cikin ainihin farillai na jihadi amma tare da haka shehu ya ce babu komi za a iya ainihin yin jihadi tare da shi sai ce irtikaban li akhaffi bararai don abi ɗaya daga cikin abubuwa masu ainihin wato waɗanda shari'ar musulunci ta hana amma mafi sauki sai a bi wannan don bukata ta biya لأن الغزو معهم domin yin yaƙi tare da su waɗannan قبلني الظالمين إعانة لهم على جورهم tamkar taimakon su ne akan zaluncinsu da suke Watarkul tarkul ghazwi ma'ahum amma kuma a ƙiyin jihadi tare da su khizlanul islami barin musulunci ya tafe ne wa dini taimakon addinin musulunci kuwa wajibatun wajibi ne wal muradu bil wali abinda ake nufi da shugaba a nan amirul Jayshi, kwamandan yaki wanda ya zama yana zalunci ma'ana abubuwa biyu sun hadu. duk sa'an da muka bi shugaba wanda yake azzalimi ne ya mana jagoranci wajen jihadi tabbas shi dai azzalimi ne to amma kuma taimakawa musulunci wajibi ne to dole ne mu tafi mu taimaki musulunci ko da zai zama wannan ainihin azzalimi ya samu karfin gwiwa ba za a ce shi kenan sai a bari saboda shugaba azzalimi bane musulunci ya dabe a tun da ba yadda za a yi sai a tafi ainihin tare da shi ya ce kuma wanda ake nufi da shugaba a nan shine shugaba ma'ana kwamandan yaƙi sai ya zama an saka mana wani kwamandan yaƙi wanda ya zama azzalimi ne sai mu ci gaba da bin shi akan haka وقال الشبرخيتي عند قول المصنف shibir siti shi ma ya yi sharhin ainihin muktasar to a daidai wurin da mai muktasar ya ce walau ma a walin ja'irin fi ra'iyatihi ko da tare da shugaba wanda yake azzalimi ne ga talakawan shi sai shi shibir siti ya ce bi an kana yazlimuhum aw fi ghanimatihim aw fi ghanimatihi ya kasance yana zaluntar su ko kuma ya zama ainihin yana tauye su wajen ganimar wajen ganimar da yake tarawa baya ba su yadda ya dace bi an kana la ya za'ul khumsa mawdi'ahu ya zama baya ainihin ɗaukar khumus yana bayar da shi inda ya dace ya bayar yace za a iya bin shi a tafi jihadi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al jihadu madin منذ بعث الله نبيه jihadi dai wajibi ne tun daga ran da Allah ya aiko annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yanquduhu juru man jara duk zalincin azzalimi ba zai rage karfin jihadi ba wala wala adlaman adal haka kuma adalcin adili ba zai ainihin a sauke hukuncin jihadi ba ma'ana duk yadda aka samu wani shine shugaban musulmi amma yana yin zalunci ba za a ce shi kenan ba za a yi jihadi ba a sai a tafi a yi don zaluncin shi kuma ya tasiri akan shari'ar musulunci kenan duk waɗannan abubuwa ta iya yiwa ka ga ai ba zai yiwu ba mu ne za mu naɗa shugaba in al'amuran in al'amura suka zo suka cuɗe aka rasa yadda za a yi wasu ƙa'idoji nan da muke karantawa sai lokacin da aka zo aka fara jihadi din za ka iya fahimtar su yanzu kai tunda ka taso ne kai baka taɓa ganin jihadi ba abin da kai ka saba gani shine fitina an idar da sallah wannan an fata mai rai ya tashi ya zagi wanda yake so wani ya tashi ya tsaya shi abin da ka saba gani kenan amma da a ce ka taɓa ganin yadda jihadi yake waɗannan abubuwan ka sai ta iya ɗaukar su za mu zo za mu tattauna wata matsala kaɗan da shehu zai taɓo mana matsala shi ma wayar gari ya sai ganshi a cikinta sai fahimce ta amma kai yanzu aka faɗa maka sai ka ga cewa a haba wannan ai zai yiwu ba to ana zaune lafiya kenan hularka tana daidai kan goshinka amma an kawaye gari ka hango hularka can hayan dogo kai kuma gaba kake ƙara yi to shikenan duk abin da aka faɗi lokacin za ka fi fahimta وغزا أبو أيوب الأنصاري مع يزيد بن معاوية أبو أيوب الأنصاري يادي يزيد بن معاوية سنة ainihin ياكي tare da cewa yana ganin Yazid dan muawiya bai cancanta bai zama shugaba ba amma sai ya hakura sai bi shi haka ba'a da an tawaqqafa bayan da ya dakata ya ki bin shi jihadi din tun mana dima ala tawakkufi sai kuma ya zo sai da ya nadama akan wannan dakatawar da ya ma tun farko ma'ana sai da ya nadama akan tun farko don menene ya dakata ai da kawai sai ya ji wakila ibn abbas aka tambaya abdullahi ibn abbas aka ce aghzu a imamin la yuridu illa duniya na iya bin shugaba mu je mu yaki shugaban da ya zama ba abin da yake nema sai duniya faqala sai ibn abbas ya ce qatil anta an hazzika min al-akhirah kai ka bi shi kai yaki da ainihin niyyarka da kake ta lahira shi kuma ya tafi ya yaki da niyyar shi wanda yake ta duniya babu abin da zai cuci jihadinka وقال عبد الباقي عند قول المصنف الشيخ عبد الباقي يا فدي ورن دا مختصر يجي ولو مع وال جائر in ka lura ma'ana shehu ya tara littafai kenan addinin musulunci ba zai yi sai da littafai ba kuma in ka tara su ba wai kana barazana ba kawai a ce ai mu malamin mu akwai littafi ya zama karatun su ake wurjin da waɗannan littafai da shehu usmanu ko da iya nan muka tsaya akalla shehu usmanu ya kafa mana hujja da littafi ya kai hamsin fa daga farkon littafin nan zuwa nan akalla sharhin muktasar sai ka ji a cikin babi ɗaya sai kafa hujja da sharhin muktasar kamar kala biyar ma'ana shehu usmanu duk da ya zama shehu ba kawai nafi ya sa kwagiri da alkyabba kenan sai tashi rinka karya ba a karatu ne ake zunzurutu kuma ana faɗi wa mutane abin da yake cikin littafi ane kuma ana cewa a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza nushal lil umma dan ya zama nasiha ga al'umma musulunci ba wai ya nuna yana da littafai ba inna ma in aka yi magana aka ce tafi ka duba littafi kaza ai ba kure ka ake so ai ba ma'ana ana son ilimi ya faɗaɗa ne in ka tafi ka je ka duba daga ran nan ka zama malami akan wannan matsala in ka je za ka iya magana ko ina dangar saboda kana da daye amma kawai wani ya tashi ya magana surure kai kuma ka ɗauke ta ka je kai kuma ka sake ta haka ana tambayar ka kenan babu dalili sai ka ce kai ma wani malami ne da gaya maka lokacin da aka yi sallah sallah asar a sun kun tsaya za su yi sallar la'asar ya ce to dalili ba a kai ma baka san dalili ba shikenan ya ce to zauna Allah ya shiryar da mu shine shehu usman ya ce to a lokacin da mai muktasar ya ce za a yi jihadi ko da da shugaba wanda ya ce a zalimi sai abdulbaki wanda ya sharhi muktasar ya ce ai amiri jaishin la ya ba'ul kumusa fi mawdihi ma'ana wanda yake shugaban yakin da baya bayar da kumusi inda ya dace a bayar irtikaban li akhafta dararaini wannan hukunci an ba da fatawa akan halaccin shi ne saboda bin maslaha wannan cuta ta haɗu a nan wajen bin azzalimi a tafi jihadi kuma cuta ne a bar addinin musulunci ba tare da jihadi ba to sai a tafi a taimakawa addinin musulunci ko da wannan ainihin azzalimi zai ga kama an karfafi gwiwar shi in aka gama da waje sai a dawo ciki kenan li'an al-ghazwa ma'ahu i'anatu lahu ala juri domin a zahiri in aka yaki tare da shugaba wanda yake azzalimi ma'ana kamar an taimake shi akan zaluncin shi kenan wa tarkuhu ma'ahu a bar kuma shi wannan shugaba tare da jihadin shi kadai a ce ba za a bi shi ba ya zauna bai tafi jihadin ba khizlanun lil islami an wulakantar an tabar da musulunci wa nusratu dini wajiba kuma taimakon addinin musulunci wajibi ne wa kaza ma azalimin fi ahkamihi haka kuma wanda yake azzalimi ne wajen hukunce hukuncen shi au fasikun bijariha ko kuma fasiki ne wanda yana aikata wani laifi karara wanda yake wannan laifi yana taba mutuncin shi wannan yace in ya faru ya zama larura ba yadda za a ya zama shine kwamandan musulmi sai musulmi sai su bi shi a je a yi jihadi din a haka shehu usman ya ce ka duba sharhin muktasar muhaqqiqin ya ce ka duba sharhin muktasar juz'i na uku shafi na ɗari da talatin da biyar shi wannan sharhin na abdulbaki kenan sai ce wal fasiku bi jariha huwa man laysa kafiran bil aqida fasiki da ake nufi a nan wanda za a iya bin shi a tafi jihadi shine wanda ya zama a aƙidance ba kafiri bane ma'ana bai ɗauki wata aƙida wadda a shari'ance zai zama kafiri ba inna ma yartakibu ma'asiya sai dai wani laifi kawai da yake yi misli shurbil khamr kamar shan ainihin giya almuhaqqib ma'ana kamar yana shan giya ko yana zina ko yana sata daga cikin ainihin dukiyar gwamnati to ya zama shine khalifa ya ɗauko ya naɗa mana ya ce gashi nan mu rinka biyayya gare shi a ainihin ƙarƙashin wannan jihadi Shi shikenan ba wai sai mu shugaba ta waye ba sai mu tafi ana nan a hankali a hankali wani lokacin yi wa mai yin irin wannan abu haka in dai mu dake ƙasa da shi tsakaninmu da Allah muke za mu fuske shi ya dawo kan hanya don ya tabbatar cewa in dai da dan halin shi ne na ɗabi'a shi da fasikancin nan ba za a ɗauko shugabancin a bashi ba an kalli wata cancantar da ne ta wani fannin aka ɗauko aka bashi to sai a kokari kuma ya rinka gyara waɗancan abubuwa don dama ba tuzarta shi ake so a yi ba wa jami'i sharhi muktasar a cikin aljami sharhi ne na muktasar shi ma ya ce wa in kana la ya fi dil ahadi ko da ya zama shi shugaban baya ainihin cika alkawarin amana da aka yi tsakanin shi da kafirai to za a iya bin shi jihadi irtikaban li akhaffi ne. waɗannan abubuwa an faɗe su ne dan a dubi menene yafi sauki cikin banna guda biyu wa huwa qa'idatun mashhura shehu yace wannan ka'ida ce wadda take mashhura wa sunnatun ma'sura kuma sunna ce wadda aka samo ta daga magabata wa mu'tabira ijma'an malamai baki ɗaya sun haɗu akan cewa ana aiki da wannan ka'ida wa risala a cikin risala wa yuqatalu al-aduwu za a yaƙi maki ma'a kulli barrin tare da duk shugaban da ya zama mai biyayya ga Allah ne wa fajiri. ko kuma wanda ya zama fajiri ne min wilat daga cikin waɗanda aka ɗora su su jagoranci al'amarin musulunci intaha bayani ya ƙare wannan babin abin da yake nuna mana da a ce al'ummar musulmi za su tsaya su fahimci irin waɗannan matsalolin da matsaloli da yawa in sun taso ba za a yi rigima ba kuma wannan ƙa'ida ce wadda take salafiya ma'ana sahabbai da tabi'ai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna aiki da ita shi yasa al'amarin su yayi kyau ƙarshen su ya gyaru kuma suka zauna lafiya suka haɗu da Allah kuma cikin ainihin lumana duk sanda ya zama an naɗa wani shugaba sai aka lura cewa wannan shugaba a aƙidance bai zama kafiri ba sa'an nan kuma ibada da za a rinka bin shi yana jagoranci ba ta ɓaci ba sa'an nan aka lura in aka ce za a yi tawaye a ce sai an cire shi da ƙarfin siya ɓannar da za ta biyo baya ta fi ƙarfin ɓannar da ake so a gyara sai aka ce sai a ci gaba da bin shi a ƙarƙashin wannan jagoranci. ana tafiya ana roƙon Allah ana tafiya ana yi mishi nasiha ɗayan biyu ko dai ya zama ya gyara wannan al'amura da yake yi ko kuma addu'an mu aiki a kan shi Allah ya kawo mana wanda ya dace shi kenan sai a ci gaba da bin shi amma duk al'amari in ya faru mu ce sai mun gyara shi da ƙarfin tsiya shi kenan duk sai abu sai a yi wa addinin musulunci dameji Karshe sai a zo kuma bukata bata biya ba kowa sai dawo ya zauna yana hakki kuma shi kanshi ya san babu wata hanya da za a gyara ma'ana zaman na nan da aka ce a yi wanda aka kitin farko sai an dawo an yi shi kuma ko akan tilas shi yasa za ka ga daga cikin salaf sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da yan tawaye suka zo za su yi wa sayyidina usman ai anan mu karanta cikin sahihul bukhari cikin kitabul imama yan tawaye suka zo sai na Usman yana tsaye kan mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam khutba yake yi a ranar Juma'a suka rinka sa jifa dutse suna wurgashi suna wurgashi har sai da ya faɗo sumanne aka ɗaukar rangaranga aka shigar da shi cikin gida waɗannan 'yan tawaye mutane ne fa aka yi haya daga misira musamman 'yan ta'adda suka zo suka yi wannan banna. misira ƙasar sham da sauransu suka zo suka taru aka wuwurgi usman ya faɗo ya suma ɗayan cikinsu ya haye kan mimbarin ya ci gaba da hudu ba suka kwace masallacin suka zo suka ainihin ci gaba da sallah za su yi sallah a lokacin sai na usman ya farfado haka ji aka ce ko ya halatta ga su can sun kwace masallacin ya halatta a je a bi su sallah ya ce as-salatu ahsanu ma ya'malun nas sallah ita ce mafi kyau daga cikin ayyukan mutane fa idza ahsana nasu in suka kyautata wannan sallah ta su fa ahsin ma'ahu shikenan sai ka je ka ci gaba da bin su sai ma ka kyautata wa iza asa'u fajtanib isa'atahu in suka munana ka kaucewa munanawar kai ka ci gaba da aikin ka na alheri yace ku je ku bi su kai yanzu zaka iya wannan tsakaninka da Allah kai ne liman a kokwale ka a jefe ka gefe a janye ka gefe guda haka wani ya wuce gaba ka farfado haka a baka ruwan sanyi ka sha a ce akar maka Allahu bi zalla sallah ka ce ku tafi ku bi su zaka iya bi tsakaninka da Allah zaka ci cewa za ka duk wanda ya bi su sallah in ya shiga wuta ba zai fita ba saboda zafin zuciya haka za ka bari ka to al'amari zai gyaru ba maslaha kanka za ka kalla ba za ka kalli maslaha addinin musulunci ne menene in an yi addini zai gyaru ba wai kai abin da an yi bukatar ka za ka biya ba to shine wannan ka'idar shi yasa ba kowane abu ne zai faru kada abuwa na sallah kada aiwa na sallama ka ajiyan kan wani a'a sai abin da ya zama hakika wannan addinin musulunci ne yanke wannan hukunci dahir to shi kenan kai ma sai ka faɗi ma'ana ba aikin ka bane hukunci ne daga shari'ar musulunci kuma ya zama ka faɗi ka zama gaskiya kake faɗi ba wai kana faɗin abin ne da baka a aikace kuma an zo wata ɗaya wata biyu shi sai kuma ka zo to yaya za a yi abin ya zama larura to da can ai bai zama larura ka faɗi ba kai ka zo ka faɗi mun gane ko ma'ana duk abin da bakinka zai iya furtawa ya zama eh za ka iya ɗabbaƙawa a aikace da gaɓoɓinka amma ka zo ka ce a wani ba za a bi shi sallah ba wani ya zama kafiri wani sai bayan wata uku kuma ka rasa yadda za ka yi sai ka ce to ya za a yi a zo a ci gaba da bin shi to kuma dawa yake kai wannan hukuncin duk abin da baka faɗi ka kai tunanin sati guda ai rayuwa ce ko me yasa aka ce za ka auri mace aka ce ka duba mai kyakkyawan addini mai kyakkyawar ɗabi'a ai ba zama za ku kwana biyu ku rabu ba da a ce yau ne zuwa jibi ko ta iri sai ka yayi mu kuka zauna da tabuwa ya ka sai ka ce a'u nan dai da jibi Allah ya kai mu da an kai gobe sai ka ce ai gobe ne ko to amma za a zauna ne wani zama na dindindin fata ake ko kai ko ita ma'ana ko kai ka riga ka mutuwa ko ita ta riga ka mutuwa sai aka ce ka dubi wadda kyakkyawan addini take da shi tana kuma da ɗabi'u mai kyau ita ma aka ce ta kalli haka wajen zaben miji don me don in aka zauna baka da kyakkyawar ɗabi'a dukkan addinin ka ba za ta ji daɗin ka ba in aka zauna baka da ainihin kyakkyawar eh, kana da addini ɗabi'a mai kyau amma addinin ka na da muni ba yadda za a al'amari ya tafi sai haka dole sai an kiyaye abubuwa to wannan shine babin da shehu usman ya kulla yana bayani dangane da cewa jihadi din bayan kasancewar shi farilla to kuma yana da farillai waɗanda suke guda biyar a kan shi suka tsayi idan babu guda ɗaya shi kenan ka'ida ta jihadi ta kare kamar yadda ka san farillan sallah ko farillan alwala za a ce wannan guda goma sha biyar wannan za a ce guda bakwai in babu ɗaya daga ciki to sai dai wata larura ce ta cinye sai a ce to Allah ya kiyaye to haka wannan ma in ba wata larura ce ta cinye wannan ainihin farilla kwaya ɗaya ba to wannan al'amarin jihadi ya rushe الفصل الثامن na goma sha takwas. wancan fasli da muka gama na goma sha bakwai zai magana dangane da abin da ya shafi farlai na jihadi yanzu ko shehu ya ce fi hukumul qitali fil ashhuril hurumi dangane da hukuncin yin yaki a cikin watanni masu alfarma wa hiya zulqa'ada sune zulqa'ada wata na goma sha ɗaya na musulunci wa zulhijja da kuma zulhijja wata na goma sha biyu na musulunci wal muharram da kuma watan muharram shine wannan wata da muke ciki wa rajab da kuma watan rajab ma'ana watan da yake shine na shida a cikin ainihin wata na bakwai a lissafin watanni na musulunci waɗannan watanni na musulunci daga gani su ne watanni da Allah ya yarda da su guda goma sha biyu da ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahara guda goma sha biyu ka san sunansu ka rike lissafinsu ba sai azumi ya zo an ce an ga wata a ita jayayya da kai ba wani da za a tambaye shi yau nawa ga wata wani bai sani ba wannan wata ake ciki bai sani ba yau shekara annabi da hijira nawa bai sani ba amma shi yasa ko ga ba a rikici a watan albashi watan boko kullum kowa yana ne yana lissafi akan shi ko al'amura mun kuma karanta a nan cewa yana daga cikin nuna mawala yana daga cikin nuna kauna ga kafirai ya zama mun koma muna lissafi da watannin su kadai mun bar na addinin musulunci ai mun karanta anan ko ma'ana haramun ne al'umman musulunci su watsar da watannin da Allah ya yarda da su a koma ana amfani da watannin kafirai zarya wannan haramun ne a cikin addinin musulunci ma'ana an yi mummunan canji hikimar da Allah ya yi wajen ainihin nuna mana waɗannan watanni da lissafi a kansu duk mun watsan mun je mun kama lissafin arna wanda yake bai da tabbas wanda yake kan tafi ne mun asara to waɗannan watanni guda hudu da watan muharram da watan rajab da watan zulqa'ada da zulhijja saboda an yi saɓani dangane da hukuncin yin yaƙi a cikinsu ko ya halatta a yaƙi a cikinsu ko bai halatta ba wasu hukunce-hukunce wasu ayoyi da kuma wasu hadisai a zahiri suna nuna bai halatta a yi yaƙi a cikinsu ba amma wasu malamai suna ganin an shafe wannan hukunci ya halatta to shi kan shi shehu usman wannan ita ce magana da nake faɗi a ɗazu ya waye gari ya gan shi a cikin wani hali wanda yake dole ya ɗauki maganar malaman da suka ce an shafa wannan hukunci don shehu usman yana yin yaƙi a cikin waɗannan watanni shi kan shi ma'ana ya san da hanin amma kuma ya tafi akan cewa eh amma an shafe wannan hali, hanin a farkon musulunci ne aka hana ai wannan yaki amma ƙarshe ƙarshen musulunci to shari'ar musulunci ta yarda da ai yaki a cikin waɗannan watanni an gane ko don garin birnin kebbi shehu usman ya ainihin dimfari garin birnin kebbi da shi da ɗaliban shi sun dimfari wannan gari tun farkon zulka'ada aka cinye watan zulka'ada ana yaki aka cinye zulhijja ana yi aka kusa cinye muharram sabuwar shekara ta shiga wata na farko sa'an nan karshe karshen watan muharram shehu usman ya ci birnin kebi a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1805 yau shekara 190 kenan cik shehu usman ya ci birnin kebi da yaki mun gane ko shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce innal qitala fiha muharramun fi awwalil islam lallai a farkon musulunci shari'an musulunci ta hana ayi yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu bin nasri kitabillahi azza wa jalla wannan nassi ne ya zo a cikin littafin Allah mai buwaya da ɗaukaka qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace yas'alunaka anil shahril harami qitalun fihi mutane suna tambayan ka game da hukuncin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma qultu kace kitalun fihi kabir yin yaƙi a cikin wannan wata watanni masu alfarma laifi ne wanda yake zunubi ne wanda yake mai girma babban ne. shehu ya ce fallazi alaihi jumhur kama qala mufassiruna mafi yawan abin da malamai suke a kai kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi anna tahrim al-qital fi hadhihi al-ashhur al-hurum mansukh haramcin yin yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma an shafe hukuncin shi bi kaulihi ta'ala ayar da ta shafa wannan shine ayar da take cewa na mushrikina haythu wajadtumuhum ku yaƙi mushrikai arna kafirai duk inda kuka gamu da su wannan aya tana nuna duk inda aka gamu da su kuma a kowane lokaci kenan cikin wata mai alfarma ne ko ba cikin watan da ke da alfarma ba duk sa'an da aka gamu da su sai a yaƙe su wa qawlihi ta'ala da kuma magana Allah madaukakin sarki da yace wa qatilul mushrikina kaffatan ku yaki mushrikai baki ɗayan su ma'ana in an ce a yaki mushrikai baki ɗaya to a kowane lokaci ke to waɗannan ayoyi guda biyu su ne ainihin malaman da suke ganin an shafa wancan hukunci suka ɗauka suka yi hukunci akan waccan aya wadda take cewa laifi ne a yaƙi a cikin wata mai alfarma ai jami'an ma'ana ku yaƙi kafirai baki ɗaya fi kulli shuhur a cikin dukkanin watanni kama fi takmula tafsirin abdurrahman suyuti kamar yadda ya zo a cikin tafsirin jallalai wa a cikin tafsirin khazin wa ikhtalafa ulama fi hukmi hadhihi al-aya ala qawlay imam khazin yace malaman musulunci sun yi saɓani, game da wannan aya wadda ke magana akan cewa a yaƙi a cikin wata mai alfarma laifi ne to malamai sun yi maganganu biyu ahaduhuma magana ta farko annaha muhkama cewa wannan aya ana nan ana aiki da ita wa annahu la yajuzu al-ghazwu fil ashhur al-hurum akan haka bai halatta ayyaki a cikin watanni masu alfarma ba kenan illa an yuqatalu fiha fa yuqatilu fi sabilid daf'i sai dai in kafirai su yi amfani da wannan dama su ce ai musulmi akwai wasu watanni waɗanda ba sa yaki don haka bari mu yi amfani da wannan dama mu zo mu afko musu aka ce in irin haka ne to ana afko musulmi sai su tashi don su kare kansu amma asali su musulmi su kulla jihadi su fara shi a cikin wannan wata to malaman da suka ɗauki wannan fahimtar suka ce haka ba daidai ba ne. ruwiya an afa har ma aka ruwaito daga afa al-khurasani ɗaya daga cikin tabi'ai ne annahu kana ya'lifu billahi ya kasance yana rantsuwa da Allah ma ya illu linnasi an yaghzu fi shahr fi shahr harami akan cewa bai halatta ga mutane su yaƙi a cikin wata mai alfarma ba illa an yi katalu fihi sai dai in su aka fara yaka wa ma nusikhat yace ya rantse da Allah wannan ayar ba a shafe ta ba ka ji magana ta farko suka ce haramun ne a yaƙi a waɗannan watanni wal qawlu magana ta biyu allazi alaihi jumhurul ulama wanda yake kan shi ne mafi yawancin malamai suke shehu ya ce wa huwa sahihu kuma shi shine sahihi ne ingantacce ma'ana magana karatu ba zai yiwu ba sai ane ana tankaɗe da rairaya a gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne ba kowane abu sai a kula rariya a bashi ya shige ba a'a sai ana bi ana tacewa ana tace kaza a tace a ware kaza a ware kaza wannan a ware kaza a nuna to ga abin da ya dace a bi ba kawai a ce duk abin da ban kaura da hayaniya da shirme kowane tarkace sai a hada sai a yi sai a gaya mutane a ce shi kenan ba a'a sai an gane kaza da aka faɗi da kaza da aka faɗi in an tashi ba wai san rai ne za a ce dubu wanda ka fi so ba ko dubu wanda ake garin ku a'a ka dubu wanne ne daidai ya za ka ka gane daidai sai in kayi karatu in ba ka da karatu kai wa waɗanda suka yi karatu sai su nuna maka abin da yake shine daidai ne ko yanzu da damunan nan ta tsaya za ka yi shuka ka da ido akan iri ba sai ka tafi wurin masu ido ba ka ce ga iri iri kaza ga iri iri kaza su ware maka wanne ne iri din a cikin iri ko ba haka bane ba zuwa za ka so ka ce to shikenan wanda na ga ya fi kulu kulu kulu nan shine zan je in shuka mai yiwa ka zo masarar ta yi ba yadda kake so dan fahimci wannan ko shi yasa Allah yake fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur baka san hujja ba baka iya karatu ba eh to ka je wannan ya zama hujja a kanka, amma ba zai zama a kan wani ba sai ka tafi sai ka je ka tambayi waɗanda suka san wannan abu kuma kowa ya san haka waki in abin yake saboda duk sa'an da ka tashi zaka farma wani aiki ko wata sana'a sai ka tafi wurin masu wannan abu amma addini kawai sai ka zama dan ta'adda ka zama dan tawaye a ciki sai ka ce ai yadda kake so din nan haka za ka yi a bakka in yi maka nasiha ka ce kabarinka daban nawa daban haka al'amarin yake shehu ya ce wa huwa sahihu wannan magana ita ce daidai annaha mansuha wannan aya an shafe hukuncinta kala sa'id ibn al-musayyib wa sulaiman ibn yasar sa'id ibn al-musayyib akhir al-mutaqaddimin kenan da kuma sulaiman dan yasar dukkan su waɗannan su mata bi suka ce alkitalu ja'izun fi shahr al-harami yin yaƙi dai ya halatta ma'ana ya halatta a yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma wa hadhihi al-aya mansukha wannan aya an shafi hukuncinta bi qawlihi da faɗar Allah da yace faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ku yaki mushrikai duk inda kuka same su wa bi da kuma inda Allah yace wa qatilul mushrikeena kaffa ku yaki mushrikai baki daya ya'ni sil ashhurul hurumi ma'ana a cikin watanni masu alfarma wa ghairiha da waɗannan watanni waɗanda ba masu alfarma bane a nan shehu ya ɗauki magana su sa'id ibn al-musayyib ya bar magana a babu babu malamin da yace shehu ya zagi a babu mai muktasar ya ce kaza mai askari ya ce kaza ya zama waɗannan maganganu mabambanta wa juna ne suna karo da junansu sai a ilmance sai ka auna ka ga wacce ce daidai dan ba zai yiwu imamu malik aka ce zai yiwu maganganu biyu a ce duk wanda kaga dama ka ɗauka imam malik ya ce ban kaura kenan ya ce maganganu guda biyu suna dukan juna kuma a ce duk daidai ne ya ce a dole ɗaya ce za a duba a ce ita ce daidai sai a yi aiki da ita wani ya ce kaza haramu wani ya ce kaza halal to ya za a yi sai a ce shikenan duk wanda ka ɗauka ka yi wannan bankaura ne wannan akan jahilci ake irin wannan magana imamu malik imamu darul hijira ba shine shugaban mazhabi ba ya ce sai a dubi wacce magana ce wadda take daidai sai a ɗauke ta ɗayar kuma sai a aje ta sai a ce wa Allah ya gafarta mai ita ba shikenan ba ya fi sauƙi da ana gani iri-iri ba daidai ba ne sai a ɗauka saboda ana ganin in ba a ɗau maganar shi ba eh an an wulakanta shi to shi kuma wancan da ba a ɗauka ba fa shi kuma an girmama shi ko kuma wa malam wani ya ce kaza haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah cikin nassin Qur'ani ya halatta in ka ɗauki maganar Allah kai tsaye ka ɗauki maganar manzon Allah kai tsaye ya ce ba za ka iya ba wannan ba zai yi ba yanzu ka wulakanta waɗannan malamai kenan da kake ɗaukar maganar su to lazimul mazhabi mazhabun in dai ba a ɗauki maganar mutum ba ya zama wulakanci gare shi aka ki ɗaukan maganar malam wani ya zama an wulakanta shi an rena shi to in aka ajata Allah da manzan Allah su kuma an girmama su kenan ko an wulakanta su an wulakanta su in ya zama rena wani malami ko wulakanta wani malami in ya zama haramun ne to rena Allah da manzan Allah kuma ba kafirci bane kafirci ne mun fahimci wannan ko shi yasa gashi cikin maganganu biyu dukkan su tabi'ai ne suka yi wannan gashi a ba al ne har cewa yake ya rantse da Allah wannan aya ba a shafe ta ba ana nan ana aiki da ita ma'ana haramun ne a yaƙi a cikin waɗannan watanni shehu ya ɗauki maganar wasu malaman da suka ce an shafe ta a aikace ya ɗauka kuma har gashi yana yin yaƙi gashi mun kawo muku yakin birnin kebbi a cikin waɗannan watanni yayi ka karanta littafin ɗan shi Muhammad Bello mai Maisu shi Muhammad Bello ya kawo labarin wannan yaƙi yace an ci birnin Kebbi da yaƙi a wannan lokacin ne kuma an fara wannan yaƙi a cikin watan da Allah ya haramta ni ma'ana shehu ya ya ɗauki ra'ayin da yake cewa an shafa wannan aya gadan gadan kuma ya yadda da wannan ra'ayin da a aikace ya yi aiki da shi mun fahimci wannan ko wa fi tafsirul khazini aidan inda qawlihi ta'ala har wayo a cikin tafsirin qadim inda Allah madaukakin sarki yace wa qatilul mushrikina kafa ku yaki mushrikai baki daya qadim yace ikhtalafa ulama fi tahrim al-qital fi al-ashhur al malamai sun yi sabani game da yin yaki a cikin watanni waɗanda suke masu alfarma fa qala qaumun kana kabiran haraman wasu mutanen suka ce babban laifi ne wanda yake haramun sun manusuka sa'annan aka shafe wannan hukunci bi kaulihi da magana Allah da yace wa mushiriki na kaffatan ku yaki mushrikai baki ɗaya. yani fil ashhurul hurumi wa ghairiha ma'ana a cikin watanni masu alfarma da wasu watannin wa huwa qawlu qatada haka qatada ibnu di'ama as-saddusi ya faɗi. cikin tabi'ai yake wa afa al-qurasani da kuma afa al-qurasani wa zuhri da shehun malamai imamu zuhri wa sufyan thawri da ainihin wa sufyan sauri da kuma sufyan sauri kalu suka ce li annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaza hawazin ya yaki hawazin bi hunain a hunain wa saqifan da saqif bi ta'if a ta'if wa hasarahum fi shawwal ya tsare su a cikin ainihin watan shawwal wa ba'da zilqa'ada da kuma ainihin wato cikin wani sashi na watan zilqa'ada wa qala akharun wasu malaman suka ce innahu ghairu manso wannan ainihin hukunci ba a shafe shi ba ma'ana wannan hukuncin ba a shafe shi ba to yana nan za a aiki da shi ba za a yi yaki a cikin waɗannan watanni ba kenan a wannan faɗar kuma ta farko suka ce a wannan hukuncin ainihin an shafe shi to kaga a waccan hikayar an nuna a ya nuna ki ayar an shafe ta ko ma'ana aiki ai ba aiki da ita ba a shafe ba a wannan hikayar kuma an nuna cewa ba'u yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa wannan ainihin aya tana nan ainihin wato an shafe ka amma a wata magana sai aka nuna ya ɗauki ra'ayin cewa ba a shafe ta ba to a nan irin wannan in riwaya ta faru malami ɗaya ya faɗi kaza kuma ya zo ya faɗi wata maganar da ta saba sai a kalli ɗaliban da suka ruwaito wannan magana daga wurin shi sai aka ga ɗaliban shi ne na farko suka ruwaito waccan maganar wannan kuma maganar ɗalibai shi ne na ƙarshe sai a ce to mai yiwa da mala yana ba da fatawa akan waccan magana ƙarshen al'amarin shi sai kuma sai zo sai ya ainihin wato canza ya tashi daga wannan fatawa ya koma kan waccan da aka ruwaito saboda kasancewa ya ga wasu dalilai waɗanda za su sa ya ainihin tafi akan wannan fatawa wadda take sabuwa ina fatan mun gane to anan ne za mu kwana insha Allah ta'ala sai kuma mako na sama saboda kurewar lokaci Allah ya sai mana kurakuran mu inda tambaya sai amma kuma babu shi to sallu ala nabi sai dai tsakanin magariba da isha da muke da karatu can kofar gidan alhaji aliko Allah ya fi mana kurakuranmu waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta muna roƙon Allah Allah ya taimaki yan uwanmu masu yin jihadi a dukkan ƙasashen duniya ƙasashen Masar da Algeria da Bosnia da sauran duk bangarorin musulunci Allah ya taimake su akan makiyanmu noma nan ƙasar muna roƙon Allah ya taimake mu wajen yin jihadi don tabbatar da shari'ar musulunci ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعلمون يهتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولا